na farko dai wannan rana tana da muhimmanci a gare mu musamman mu masu masana'antu na Najeriya. Saboda mu ne muke fuskantar kalubale da a yau wasu kasashe da suka ci gaba ba sa yi. Na farko akwai abubuwa da musamman mu da muke aikin gona muna fama da matsaloli da dama da suka shafi sha'anin tsaro wanda muna sa ran cewa irin wannan rana zai ba gwamnatin tarayya ko kuma wannan ita majalisar dama da duba irin waɗannan masana'antu musamman mu da muke Najeriya. Wannan rana mai mahimmanci ne a gare mu. To Alhaji Jibrin maudu'in wannan koko na ce taken wannan shekarar shine bunƙasa matsakaita da ƙananan masana'antu don samar da ayyukan yi ga matasa da mata. Kana ganin me isa aka zaɓi wannan maudu'in? Eh na imani saboda kalubalen da duniya take fuskanta ne yanzu. Mutane sun ƙara yawa kuma yawan abubuwan da ake ake sarrafawa. musamman abun abinci bai isa ma ke ciyar da rabin mutanen duniya ba so wannan wannan ya kalubale ne ga mu masu masana'antu na ganin cewar a ƙara da su gwamnatoci su taimaka ta wajen ganin an da irin waɗannan ta hanyar kau da waɗansu matsaloli da kalubale da ake fuskanta don samar da shi wannan aiki da kuma abin da abincin da za a ci musamman a wannan ƙasa ta mu Najeriya. kana ganin a ƙasa irin Najeriya kamar yadda kai bayani idan aka samar da ayyukan yi ga mata da matasa akwai wani abu takamaimai da za a cima? Ai ko babu ai babu inda za a samu zaman lafiya kowace ƙasa da ke son ci gaba. Babu za mu za a samu zaman lafiya ko wani ci gaba da waɗannan biyun nan ba samu abin yi ba. shi ne babban matsalar da ke gaya maka da Najeriya a yau muke fuskanta muke fama da shi. Oh. Shi ne rashin aikin yi ga matasa da matan nan. In ka ba mace ɗaya aiki kamar tamkar ka ba al'umma ne. Oh. Matashi guda an ka ba shi ka ba ka shi ne ginshiƙi zaman lafiya na al'umma. Wanda idan har matashi kwana ɗaya nan aka ce maka bai da abin yi so fitina ce ga wannan al'umma. So wannan maudu'i na wannan shekara ya nuna cewar ba shakka kalubalen ta fito fili da ake buƙatar a ɗauki mataki a kansa. To kwanaki kun zo nan Amurka kun yi taro na bunƙasa tattalin arziki a Afirka musamman Najeriya. Muna son mu ji akwai ci gaban da aka samu tun sannan zuwa yau? A ba shakka mu dai da muka zo wannan taron musamman wakilai daga Najeriya bayan mun dawo mun zauna mun tattauna ainihin matsalolin da muke fuskanta waɗanda muka za mu iya magancewa mun ɗauki hanyar magancewa waɗanda muka akwai buƙatar a gaya ma gwamnati mun daga Ka kamar babban kalubalen da muke fuskanta a yanzu shi ne bai wuce na tsaro ba da rashin kayan aiki ne yawancin injiniyoyi da ake yi da za ake samu su a wasu kasashe mu bamu da sunan wurin sannan rashin tsaro za ka tarar yau an waye gari cewar ka tashi ka tafi inda kake sarrafa wannan abu saboda rashin tsaro baki haya ko ka aje kayan ka ko kuma an gama kayan shi kanshi babu tsaron da za a iya kula da shi so waɗannan mu mun duduba waɗanda muka za mu iya yi mun yi waɗanda muka za mu gaya mu gwamnati ko bayan mun da taron da mu gaya mun zauna da ministan aikin gona wancan da ya tafi na baya da fade shi mun tattauna da shi a kuma a lokacin ko shakka babu ya bamu kwarin gwiwa